Action Musa ci gaba da zancen ka. Yawwa. Yawwa. A kai da To yi zuciya ka. Yawwa, yawwa, yawwa. Shikenan. Yawwa. Wallahi, wannan mun yi adaba da